وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a ɗaya ga wata ramadan ita Manzon allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da dari hudu da arba'in da daya muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara mana rayuwa daga wancan shekara ko waccar shekara ta arba'in daidai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsawaita rayuwar mu har mun zo ga wani Ramadan wani wata na Ramadan na shekarar daya wadda Allah subhanahu ta'ala ya karbi rayuwar da yawa daga cikin bayinsa a wannan tsakani amma mu Allah ya bar mu a raye dukkan waɗanda ajalinsu ya zo ga ƙarshe iya abin da Allah ya ƙaddara musu na rayuwa wasu sun shekaru da yawa da a duniya wasu taƙaitattun shekaru wasu ma kwanaki suka yi amma dai Allah ya karɓi rayuwarsu sun kuma koma gare shi mu kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama har muka kawo ga wannan lokaci ya tabbata cikin ma'anar hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ya samu garaɓasa a gurin Allah subhanahu wata'ala ko yana daga cikin garaɓasa mutum a bashi tsawon rai da kuma aikin alkhairi wanda rayuwarsa ta tsawaita kuma aikinsa na alkhairi ya zama mai yawa to wannan ya ci riba duniya da lahira saboda gwargwadon yawan rayuwan gwargwadon yawan alkhairi yana gina duniya yana gina lahira wannan taimakon Allah ne kuma dacewa daga Allah muna fata Allah ya samu dace bayan haka wannan wata na Ramadan a wannan shekara ya zo da yanayi mai matukar wahala kuma yanayi mai matukar tada hankali kuma yanayi mai matukar wato likita littafin dan adam yanayi wanda yake buƙatar tsananin komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala da yawaita tuba da istighfari tare da neman rahamar Allah subhanahu wa ta'ala daga gurinsa da kuma tausayinsa domin ya lullube mu ya kawar mana halin da muke ciki lura da haka ya zamanto hatta karatuttuka da malamai za su gabatar da kuma mu almajirai Allah subhanahu wata'ala ya sa za mu yi ko muke yi ya zamanto za a yi shi ne cikin takaitaccen yanayi kuma takaitaccen lokaci da kuma yinsa ba tare da jama'a suna nan ba sai dai kawai don buƙatar kai shiga wato kafafen yada labarai don watakila Allah ya sa ya zama mai amfani gare mu kuma mai amfani ga duwan da Allah subhanahu wata'ala ya nufe su da saurara ko gani yanayi ya zo kamar yadda mu Allah subhanahu wata'ala ya mana kariya tun a lokutan da suka gabata a ƙasan nan Allah subhanahu wata'ala bai jarrabe mu da annobar da ta addabi jama'a da yawa a ƙasashe daban-daban musamman yankunan ƙasashe waɗanda a kullum ƙaruwa ake da kuma yawan rasuwa wadda har abun yana ba da tashin hankali mu Allah subhanahu wata'ala ya taƙaita mana a faɗin ƙasar Najeriya gaba ɗaya daga baya aka so mu samu cewa akwai waɗanda ake samun su a jihohi da dama a ita wannan ƙasa mu? ana nan ana nan har aka zo ga mu ma a yanzu a jihar mu ta gombe an ba da sanarwar cewa an samu waɗanda aka samun suma da kamuwa da wannan annoba to wannan al'amari akwai tashin hankali ma'ana maimakon ya taƙaita a iyacin duk da Allah subhanahu wata'ala ya ba da ikon yin addu'o'i tun kafin yanzu amma Allah subhanahu wata'ala ya jarrabi mutane abun har ya iso ganin da duk abun da da muka ce kawai misali muka ce mu za mu yi karatu ne ba online ba jiki da jiki to a lokacin da babu wancan ciwo a cikin faɗin jihar mu don haka a yanzu tun da an tabbatar cewa har ya shigo gari to dukkan wani matakai kuma da ya zama wajibi a kanmu na ƙara kula da shi to ya zama wajibi mu bi a lokacin da babu alhamdulillah a lokacin da kuma Allah ya jarrabe mu dama ba mu fi ƙarfin Allah ya jarrabe mu ba don haka Allah ya jarrabe mu an samu waɗanda suka samu wannan yanayi to kuma dole yanayin mu ya canja daga abin da da ba ma yi mu zamanto mun dawo muna yi haka ya zamanto dole mu zamanto a takaice sannan kuma bisa dukkan daukan mataki da ya dace ya kuma kamata a yi a lokacin da ake cikin wannan yanayi muna addu'an Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen wannan lamari Allah subhanahu wata'ala ya yi mana waɗanda suka kamu da wannan rashin lafiya a wannan gari namu ko wannan jihar tamu Allah ya ba su lafiya hakanan da dukkan wanda suka kamu da wannan ciwo a duk fadin duniya wannan fadin ƙasa tamu da fadin duniya gaba daya Allah subhanahu wataala ya yi musu mu kuma Allah ya mana kariya ya kuma kare mu Allah kuma ya dauke wannan bala'i da ma dukkan sauran bala'i manya-manya da muke rayuwa a cikin su Allah subhanahu wataala ya mana kariya da su kuma Allah ya dauke mana su a ah, lura da cewa mun shigo wata ramadan kuma sannan karatu tuka yawanci da muka saba yi a kowace shekara mukan ci gaba ne da karatu a irin ɗori akan karatu tukan da aka saba yi to amma wannan yanayi ya sa a wannan al'amari ba zai samu ba saboda min saboda in muka ce mu ɗora a karatu tukan da muka saba yi to bayan allah 'yan uwanmu da muka saba karatu ɗin da su a koda yaushe to su za su tsallake ko za su samu gibi da yawa haka lura da wannan shi alkur'ani har yanzu ni dai a iya fahimta ta da kuma yadda nake jin malamai suke karantar da mu a kullum har yanzu ba mu yi ba mu isa mu yi kaho cewa akwai wata aya a alkur'ani da muka gama da ita ba saka shi yasa a kullum in za mu maimaita aya guda a ƙara fahimtanta a yi aiki da ita wannan ba laifi ba ne da shi yasa zamanin ka zaben wasu ayoyi da suka yi munasaba da a ganin mu iya rayuwar da muke ciki don mu rinka gwargwadon binsu su muna ganin su ko kuma wasu surori Wataƙila za mu iya sa wata sura a gaba mu ɗauke ta mu karanta ayoyinta saboda yanayin da gafala da mu muke ciki bani adam a yau musamman mu musulmai mun riga mun gafala mun riga mun shiga cikin ɗimuwa mun riga mun shiga cikin rafkanuwa mun riga mun shiga cikin wani irin yanayi na ban tsoro ta ko ta wani bangare wato mun ja baya mun samar da wato rashin alaƙa tsakaninmu da allah subhanahu Ta'ala alaka ne ƙarfi ko kuma in ce alaƙar mu ta yi rauni sosai a ɓangarori da yawa wato tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala da lura da wannan babu abun da ya zama wajibi a kanmu illa mu koma mu kyautata alaƙa tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala don wataƙila mu samu rahamar Allah hatta waɗannan annoba da suke gudana za mu wulga da wasu ayoyi insha Allah ta'ala muna rai mu ga me yasa ma Allah yake aiko annoba ya bayyana a Qur'ani ya bayyana dalilin aiko annoba ya bayyana abun da yake so bayinsa su yi idan ya aiko annoba ko ya jarrabe su amma kuma ya jarrabe mutanen farko kafin mu ba yanzu ne aka fara ba to amma duka me muke ciki mu da aka saukar wa wannan littafi aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam don karantar da mu Allah ya mana taufiki muka zama al'umman alkur'ani to me muke gudanarwa to wannan wajibi ne lallai a murinka lura da su da kuma irin ayoyi waɗanda suke karantar da al'umma irin wannan akwai ayoyi da yawa da surori waɗanda Allah ya saukar da su a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke karantar da mutane aƙida ta tauhidi da kuma mu'amala mu'amala tsakanin mutum da Allah mu'amala tsakanin mutum da wani mutum dan uwansa mu'amala tsakanin mutum da duk wanda yake da haƙoƙi a kansa ko yake da haƙoƙi a gurinsa babu irin karantar wanda Allah bai mana ba to waɗannan watakila za mu zaɓi wasu surori a taƙaitattun surori ko gajerun surori waɗanda suke ɗauke da ayoyi taƙaitattu amma kuma suke da karantar wanda har tashin alƙiyama in dai mutane ba su aiki da su ba to fa mutane ba za su samu nisuwa da kwanciyar hankali ba in ko mutane suka aiki da su in Allah da duk matsalolin nan za su warware haka matsala da muke ciki a yau yanzu misali idan ka duba wasu kasashe da bala'in da ake ciki na wannan annoba za ka ga wasu kasashen tuntunin suka rufe kasashen gaba ɗaya rufewa ba wanda ake gani a waje amma ciwon karuwa yake yi a kenan fa la malja wa la manja Allah illa ilayhi ba wanda ita ya dauke wannan ciwon babu dabara babu tsini babu yadda za a yi illa yadda Allah subhanahu wataala ya jarrabi mutane sai in shi ne kuma ya ɗauke. to kuma daukewan zai biyo baya ne gwargwadon yawan komawan mu ga Allah da yawan tubanmu da yawan istighfari da kuma gyara aiki gwargwado amma duk lokacin da muka dauka ko dabaran mu ne za ta da mu wallahi ƙarya ne la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara babu wani ƙarfi sai dai kawai a koma ga Allah wani shine yanayin da ake ciki amma ba ka ba dukkan manyan kasashe masu darajar duniya da arziki na duniya sun kulle dukkan jama'a su a gida kuma sun ɗau dukkan wani mataki amma dai ciwon karuwa yake mutuwar kuma karuwa take to ashe kenan maganar zama a gida da sauransu duk wannan wani mataki ne kawai da aka ɗauka amma ba shi ne zai kawar da ciwo ba illa kawai a koma ga Allah in Allah ya gada ma sai ya dauke abun yadda zo da shi lokaci guda haka kuma in ya gada ma lokaci guda zai dauke shi ba abun da ya gagari Allah amma mu fahimci Allah kuma Allah yana son mu sama da yadda muke son kanmu yadda kake gudu ka ɓuya kar matsala ta same ka tuntunin Allah ya tana dama kariyar da tun kana cikin cikin mahaifiya ba wanda ya taimaka wannan kariyar su shi don inda bai ga dama ba ba yadda za ya aike ka kowa ya kamata ya cina zamansa a cikin mahaifiyarsa zai ga cewa in ba wata hikima ta Allah subhanahu wata'ala ba yadda za a aike shi har ma ya rayu amma Allah ba mutum dukkan kariya da dukkan hanyoyi na rayuwa don mutum ya rayu lafiya kuma ya rayu lafiya sannan kuma ya fito duniya da ikon Allah subhanahu wata'ala har ya kai matakin da ya kai lokacin da mutum yake jinjiri in ba kulawar Allah subhanahu wata'ala ba ba yadda isa mutum ya rayu Allah subhanahu wata'ala shi ya jefa wata kauna da yafiya ga komai ta yadda iyaye suna iya sacrificing komai na rayuwarsu don kai jinjiri ka rayu me yasa saboda Allah ya jefa musu kaunar ka a cikin zuciyarsu haka suke kula da kai to ashe kenan da Allah bai yi wannan ba da an samu matsala sai Allah subhanahu wataala kai turan da aka samu cikin mutum Allah ke tada mala'ika aikinsa kawai kula da wannan mutum rani da aka samu ciki tun mutum yana igon mani mala'ika ake tayarwa don ya kula da shi kaga wanda aka ce kulawan mala'ika babu wani sauran wanda zai kula da shi kuma a duniya wanda ya kai irin wannan kulawa saboda haka Allah subhanahu wataala yana son mu sama da yadda mutum yake tunani da sama da yadda duk wani mai dabara zai yi dabara wai don kar wani dan adam ya rasu ko kar wani dan adam ya samu illa duk wata dabara da zamu yi Allah subhanahu wata'ala ya mana killacewa ta musamman kuma yana ba mu kariya ta musamman ta inda ba mu tsammani Allah subhanahu wata'ala da kansa ya faɗi cikin alqur'ani qul man yakla'ukum bil-layli wan-nahari min rahman bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun Allah ce kul man yaklaukum bil laili wan nahari min ar-rahman ta tambaye su waye ne yake ba ku kula ta musamman dare da rana in ba Allah ba sai ambaci sunansa ar-rahman saboda rahmaniya irin tasa kana bacci ma yana kula da kai kana cikin dare yana kula da kai Ajeji kake yana kula da kai ka duba direba ajeji yana tafiya da mota waye ke kula da shi in ba Allah ba a kan wuta yana taka mota yana gudu Allah bai kawo masa bacci ba a lokacin da kowa yake bacci a lokacin da kowa yake nitsa a gidansa amma shi yana tafiya amma Allah ya kare shi daga da shi da fasinjojinsa wani ya dauko dabbobi wani ya dauko komai amma sai Allah ya kare shi har ya kai wannan dabbobin nisan duniya ka duba jirgin ruwa a cikin ruwa in ba kulawar Allah ba wa ita a lafta jirgin ruwa kayan da tireloli za su ɗiba amma bai nitse a kasa ba ka je faɗan dutse kuma sai ya nitse a cikin ruwa in ba kulawar Allah ba wa zai wani to Allah yana kula da mu sama da yadda muke tsammani don haka da Allah subhanahu wata'ala mun bi shi sau da kafa to da mun samu sauri a wannan gaba wallahi idan yau da za mu miya mu koma ga Allah iyakar komawa ni abinda nake gani da ake cewa an rasa maganin wannan ciwon wallahi in aka kyauta miya aka koma ga Allah aka sha ruwan zamzam da izinin Allah duk wanda suke ba su da nan a shafa musu ruwan zamzam inda ba a tashi a fridge ba a ba su sha da izinin Allah za su samu sauki yes i can say this if at all people will now use the water of zamzam the saudi arabian government i think if they can produce more and more liters of this water of zamzam and it will be taken to so many countries if they can use zamzam insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala I know by God's grace this will be the end of this kind of coronavirus so it is very very unfortunate for the Saudi Arabian government but I cannot say I am fortunate I can say it but actually I know Allah subhanahu wa ta'ala sometimes bestows his own mercy in whom he likes so maybe Allah subhanahu wa ta'ala wants it to be uh, somebody will now remind people. I can use this opportunity to remind our sheikh, our scholars, our people, Saudi Arabian government, that the Prophet ﷺ made mention that Ma'u Zamzam Lima Shuri Bala, hmm. the best doctor on the earth, the noble Prophet ﷺ. I think as Sadiq al-Masduq has mentioned this. So if we can use this Zamzam look at how this coronavirus is always increasing the level of this uh, uh, uh, uh, uh pandemic in the Saudi Arabian country is something that is very, very unfortunate, but still is increasing. Still is increasing. Why is it increasing? Why do we have Zamzam there? The Zamzam is there in Saudi Arabia, but most of the people, even the Saudi Arabian government has abandoned the use of Zamzam. So you now produce more and more Zamzam. For those who are victims of this kind of COVID-19, use Zamzam for them. Insha'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will bring the end of this kind of pandemic. Insha'Allah ta'ala, I used to say. الذي أقول أنا أذكر نفسي وأذكر مشايخنا في المملكة آه، آه، العربية السعودية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي أخبر بأن ماء زمزم لما شرب له فلما نسينا وأنسينا أن كان الشيطان استخدام زمزم للمرضى الذي حلت لهم هذه المصيبة كورونا فيروس إذا أنا أذكر مشايخنا وأذكر يعني ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية وخاصة في بلاد الحرمين رعاها الله وحفظها الله سبحانه وتعالى أن يتخدموا زمزم ماء زمزم ويأتوا بماء زمزم إلى جميع البلدان لو تخدم هذا الماء إن شاء الله تعالى يكون نهاية هذا هذه المصيبة وهذا الطاعون في بعض البلدان فأنا ذكرت بعد تذكير نفسي أذكر مشايخنا وأذكر جميع من يستمع إلينا إن شاء الله تعالى أنا أستخدم هذه الفرصة وأقول هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى لعل الله لعله توفيق من الله سبحانه وتعالى أنعم به علينا أن نقول مثل هذا ولعل الله سبحانه وتعالى يأتي بنهاية هذا لكن كيف إذا رأينا أن جميع السعوديين كانوا في بيوتهم لا يخرجون من البيوت ولا يحضرون الصلوات ومع ذلك يزداد هذا المرض في بلاد السعودية يزداد حتى يعني كان يعني ما ما يزيد على ألف يوميا لماذا؟ وما أزمزم عنده ما أزمزم عنده والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ماء زمزم لما شرب إذا نستخدم هذا بإذن الله تعالى عسى الله أن يأتي بالشفاء نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم إنا نعوذ بك اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن so this is just nothing but uh, I remind uh, my mashaykh they are there in Saudi Arabia and even here in Nigeria we have our own mashaykh uh, Uh, uh, I, I, use the English and at the same time Arabic language because I think it is an international language which um, uh, other people will now understand what I'm trying to send, the message that I'm trying to send. I think it can be easily understood, inshallah ta'ala, and I think, inshallah, the action will be necessarily taken uh, by those who are uh, responsible for that, inshallah ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. so uh, Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada mana dukkan alkhairai ya kuma tanada mana dukkan abun da ya dace wadda in dai mun bi Allah subhanahu wa ta'ala to shikenan mun huta abinda muke cewa shine a ba da ruwan zamzam ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da wannan matsala amma ruwan zamzam din the water of zamzam that I was talking about, but not the cold one. Not the cold one. Yes, just ordinary zamzam. Yes, the more it has been bring uh, or produced, no, it will, now it will be taken to the, uh, the uh, to the to the victims. Inshallah, ta'ala, let them drink this kind of uh, water. Inshallah, ta'ala, uh, we'll see the consequences. Bi'idhnillahi ta'ala. So ina nufin ruwa wanda ba a tashi a firiji zama mai sanyi ba, ruwan zamzam insha Allahu ta'ala an yi amfani tunda an ce an kasa gano maganin to maganin bi iznillahi ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana matsayin ruwan zanzan saboda yawan yadda karuwan ciwon yake yawa a kasashen duniya a Saudi Arabia zaka ga kama da mutum dubu yanzu kusan ke karuwa a kowace rana to akwai tashin hankali haka nan wasu kasashe ko Amerika kanta karuwan ya wuce duk inda ake tsammani da su italy da sauran wasu kasashe wadda abun ya wuce a misali to ayi amfani da ruwan zamzam insha Allah ta'ala muna da cikakken imani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya kuma babu wani likitan da zai iya wani bayani domin shi wahayi Allah yake masa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha haka nayi amfani da wannan dama wata ila Allah subhanahu wata'ala yayi nufin na fada ne wataƙila ya zama amfani ga ga gare ni da bayin Allah gaba daya Allah yakan iya amfani da bayinsa ta inda ba tsammani wani yana can jiji yana can kauye yana can nesa wataƙila sai ya addu'a duk duniya mu ji daɗi ko ya ba da shawari duk ƙasar nan a ji daɗi so ya kashe sa ba a rena bayin Allah imamu sa'adi rahimahullah yana cewa inna Allah akhfa wilayatahu fi ibadi fala tahqiranna ahadan min ibadillah Allah yakan boye tayarsa da wani takarsa a cikin bayinsa to kar ka rena kowa daga cikin bayan Allah duk wanda ka gani ko mace ko namiji ko a ƙauye yake rayuwa ko a birni yake rayuwa kar ka rena shi wataƙila akwai sirrin da Allah ya boye a jikinsa ko kuma Allah yana iya amfani da shi ya sanar da ku wani abu ko kuma ya amfani da shi ya ba ku wata dama da in ba Allah ya amfani da shi din ba ba za ku iya ganowa ba saboda haka muna ɗauka cewa da dukkan tawabu'u da kaskantar da kai cewa wataƙila Allah subhanahu wata'ala ya ga daman haka ya kuma faɗi haka ya kuma bamu daman a faɗi haka domin ni ban ji wani ya faɗi wani abu game da zamzam tun da wannan annoba ta fara ba ko a saudi arabia ko a wasu ƙasashe ni dai ban ji wani ya faɗa duk da cewa ni ba kafai nake bibiyar labarai ba amma in ma wani ya riga ya faɗa muna ƙara tunatarwa a kuma yi shi yadda ya kamata in kuma ba wanda ya faɗa Allah subhanahu wata'ala ya kaddara an faɗa a yanzu wataƙila ya zama to abu mai amfani dama wa zakki fa inna zikra tanfa'ul mu'minin don haka insha Allah ta'ala a yi amfani da ruwan zamzam a ba da shi ga bayin Allah waɗanda suka kamu da wannan musiba da izinin Allah kuma su shafa a jikinsu ruwan zamzam in Allah yadda Allah zai ba su sauki muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana kariya Allah subhanahu ta'ala ya ba su lafiya mu kuma Allah subhanahu ta'ala ya kare mu a wallahu ta'ala alam insha Allah a yanzu ayoyin da zamu duba su ne ayoyin da suke da alaka da azumin wata Ramadan waɗanda suke cikin suratul baqara ba za mu ci gaba da karatuttuka kamar yadda aka saba mu dora inda muka tsaya bara ko mu dora inda muka tsaya muke karatu a wannan guri a lura da shawarin bayan Allah da suka ba mu shawari cewa me zai hana kawai a rinka zabo wasu abunan to wannan shawari nasu ya yi daidai kuma insha Allah ta'ala hakan za mu yi amfani da shi har Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana karshen wannan bala'i har kuma lokacin da za a samu mafita da haka ganin cewa mun shigo Ramadan har yanzu akwai bukatar tunatarwa game da shi kansa azumi da hukunce hukuncensa da haka mu karanta ayoyin suratul baqara aya ta 183 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون na Allah subhanahu wata'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani kutiba alaikumus siyam an wajabta muku an rubuta muku an farlanta muku ma'ana an farlanta akan ku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka farlanta aka wajabta ga waɗanda suke kafin ku la'allakum tattaqun hakan ka iya ɗaukan ku zuwa ga wato ku zamanto kun kai martaba ta takawa da tsoron Allah subhanahu wata'ala wannan aya tana bayani ne akan wato shi kansa wata ramadan ko kuma azumtan wata ramadan akan haƙiƙanin azumin wata ramadan Allah subhanahu wata'ala yake magana wato yake maganar wannan aya ma'ana me ya samar da azumin wata ramadan wata guda a cikin wata goma sha biyu da ake da su a shekara sai Allah ya yi umarni cewa a azumci wata ramadan idan ka lura da wata ramadan za ga ana shagaltuwa da nau'o'i na ibada daban-daban sannan in ka lura da watan za ga bayanai sun zo a hadisai daban-daban ingantattu daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa Allah subhanahu wata'ala ya tanadi falaloli da yawa a kowace rana na wata Ramadan da kowane lokaci ko kowace sa'a ta wata Ramadan da kowane yammaci na wata Ramadan da kowace safiya na wata Ramadan zaka ga yawanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan yan tabayi daga wuce zuwa aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wato eh, samar da gafara ga bayi da yawa nau'o'i daban-daban gurare daban-daban sannan za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa kana ajwadan nas mutum ne wanda ya fi kowa ba da kyauta amma wa kana ajwa da ma ya kunu fi ramadan mafi yawan kyautansa yakan ƙara yawaita yawan kyauta a cikin wata ramadan hina yalqahu jibril to me yasa wannan wata ya zama daban wajen alkhairai da kuma ninnin kalada da kuma samun yantuwa daga wuta zuwa aljanna in ban da ranar arafa to babu wata rana in ta ini ne ba maganan dare ba in a ini ne in ban da ranar arafa to babu wata rana a duniya wacce ake samun yanta bayi daga wuta zuwa aljanna irin inin kwanaki ramadan tun daga yau ɗaya ga watan ramadan har ranar da watan ramadan zai kare to duka kwanaki ne muhimmai a rayuwar ɗan adam to shi a nan sai Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun in ka lura dukkan nau'o'in ibada da ake a cikin watan ramadan yawanci ba safai kai tsaye Allah ya ambace su a cikin wannan ayoyin ba amma daga ga yawancin su sun zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka misali qiyamul layl man sama ramadana imanan wa ihtisaban ko man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man qama ramadan wanda ya qiyamu ramadan mutum yayi sallah da daddare matsayin qiyamul layl a dararen ramadan gaba daya to ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ka duba idan misali ciyarwa ne wanda ya ciyar da mutum mai azumi guda ɗaya yana da ladan azumi sai kuma yana da ladan azumin wannan bawan Allah ba tare da an taɓa ladan azumin wancan gare shi ba duk wani wasu falaloli ne wanda zaka gan su a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma a nan a cikin alkur'ani babban abun da Allah subhanahu wataala ya fi magana a kai ko ya ambata kai tsaye kawai shine azumi ba ambata ambaci cewa eh, da Allah ce ya ayyuhal na amanu sai ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat har zuwa ƙarshen abubuwan da ya faɗa to nan Allah subhanahu wata'ala shi maganan azumi yayi da farko saboda muhimmin ibada a cikin wata Ramadan muhimmiyar ibada ita ce ibadar azumi sannan muhimmin abun da ake bukata a gurin duk wani mumini shine ya zama mai azumi a wata ramadan sai wanda uzuri ya hana shi azumi akwai waɗanda suke da uzurori daban-daban wanda za mu gani a cikin waɗannan ayoyi insha Allah ta'ala wannan bayani na azumi sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idan ka duba ayan sai aka bude ta da sifa ta imani wa waɗanda Allah yake magana da su Allah ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani sai ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum sai ce kuma la'allakum tattaqun farkon imani a farkon ayan sifa ta imani ƙarshen ayan sifa ta takawa abinda ake nufi shine wata ramadan da azumtan wata ramadan yakan ɗaga martabar mutum tun daga sifa ta imani har ya kai shi sifa ta takawa wana mutum zai zama mu'minin taqiyun in ya azumci wata ramadan irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar bisa tsarin alqur'ani to mutum zai zama mu'minun taqiyun ma'ana ya sifantu da sifa ta imani kuma har ma ya kai martabar ƙawa. ya kai martabar taqwa saboda mai saboda Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa watan ne kamar misali wani fili ne na training wato ma'ana yanzu za a yi wani atasaya ne wato za a yi wani atasaya wanda ma'ana za a yi wani wato eh, wani horarwa ne za a yi a cikin wannan watan wadda muminai ba a samun mutum ya zama mumini sai ya zama musulmi an taka martaba ta musulunci har an taka martaba ta imani domin ne iya jurewa ya yi azumi kuma irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ya koyar da azumi irin yadda alkur'ani yake magana akan azumi to mai iya jurewa ya yi wannan azumi to sai mumini saboda in ana magana akan azumi ana magana ne akan wato eh, dukkan nau'in abun da aka fassara azumi da shi kaga ya ce a sau azumi za ka ga kamewa daga ci da sha kamewa daga duk abun da zai bata azumi sannan kuma kamewa daga maganganu idan ka duba alkur'ani ya fassara azumi da matsayin kamewa daga maganganu ma'ana idan wata ramadan ya shigo maganganun mutane dole ya takaita ko da maganganun da suke masu kyau ne ma balle maganganu na wuce gona da iri maganganu na cin naman mutane maganganu na annamimanci maganganu na batsa maganganu na haka kawai wanda ba su da amfani wajibi ne mutane su kame daga wannan domin ana ninninka bala'insu wani baya bambance watan azumi da watan da ba na azumi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi kamar da malamai suka tabbatar da matsayin hadisai cewa kar mutum ya sanya ranan azumin sa kamar ranan ci eh, kwanakin watan ramadan ihjigaggun nan ba daidai suke da sauran kwanaki ba shi yasa ya ajiya allazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun idan mutum ya wulga da watan ramadan ya kamata martabar imani ta hatta kai martabar takawa ma'ana ya yi aikin da ya zama kamanne a cikin watan ramadan abinda yake nuna ma alkur'ani ya fassara azumi da matsayin kamewa daga maganganu lokacin da aka haifi annabi isa alaihi salam maryam ta haifi annabi isa alaihi salam da ta zo da shi gurin mutanenta me ta ce ta ce inni nazartu lirrahmani sauman sai ta ce falan ukallima yau yawma insiya kaga ma'anan soman shine falan ukallimal yawma insiya sai ta fassara azumi da matsayin cewa ma'ana ba za ta yi magana da kowa ba shine ma'ana in ake asau ko asiyam kamar yadda sigar alkur'ani ke amfani da shi domin duk wani abun da ake magana in dai azumi ne to Allah bai taba amfani da wata kalma a cikin alkur'ani ba sai asiyam in kaga sau ba yana nufin azumi wata ramadan ba a cikin alkur'ani a wasu gurare amma duk inda ga siyam a cikin alkur'ani kawai na nufin azumi to amma ana iya amfani da kalmar saum kuma ana nufin azumi amma ba ko ina ne saum ya zama azumi ba amma ya zo da ma'anan saum ya zo da matsayin azumi to ya kuma zo da matsayin kamewa daga magana wannan kuma yana iya fassaruwa a lugace ma'ana harshen larabci bai da matsayin cewa kamewa daga magana shi yasa azumin wata ramadan ya hada da in kana so ka yi shi yadda alkur'ani ya tabbatar da sunnar manzana Allah ta tabbatar shine kamewa daga maganganu me yake nuna wannan hadisi hayan yanzu nuna idan wani ya maka ta'addanci ta hanyar magana ko yana miki yi jayayya ka ce masa inni sa'imun inni sa'imun ni fa mai azumi ne ni fa mai azumi ne ma'ana ni ne azumi ne ni ne azumi ne ma'ana ni fa yanzu ba mai yawan magana bane ni yanzu ba mai yawan magana bane sai dai maganar alkhairi kuma sai maganar ta zama wajibi ko maganar da za ta zama maslaha ko tsakaninka da abokananka ko tsakaninka da ƴaƴanka ko tsakaninka da iyalanka ko tsakaninka da ƴan uwanka ko tsakaninka da duk wanda kake hulɗa da su magana tsakaninka da su wannan ba laifi bane ya halatta amma dukkan wasu maganganu na wuce gona da iri da wasu maganganu waɗanda suke a ba daidai ba to duk waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wato dakatar da su shi yasa idan mutum ya zo wata ramadan wajen ta azumi da aka yi wa muminai to don su kai martaba ce ta taƙiyai malamai suna magana shin taƙi da mumini akwai bambanci akwai bambanci kwarai haka malamai suka ce jumhurin malamai suka ce in aka ce ma wane ya zama taƙiyun? wasu malamai suna cewa wa idza bahasta an taqi ku rajulan ƙauna qawluhu bi fi'ali in kana so ka gane waye taƙi shine haƙiƙanin mutumin da duk abin da yake faɗa to zaka ga aikinsa yana tafiya daidai da abin da yake faɗa ba zai ce muku ku yi sallah shi ya kuma baya sallah ba zai ce muku ku yi gaskiya shi ya kuma baya gaskiya ba ba zai ce muku ku kiyaye amana shi kuma baya kiyaye amana ba ba zai ce muku ku cika alƙawari shi kuma baya cika alƙawari ba ba zai ce muku ku kar ku yi yaudara shi kuma kuma yana yaudara ba wa idza bahatta an taqi wajadtahu rajulan yusaddiqu qawlahu bi fi'ali wai shine wato ma'anan taqi to shine malamai suka ce ashe taqi yana da martaba ta ta sama da mumini wannan akan gane wannan martaba in an je lahira ana iya samun wannan martaba din a duniya amma bisa zato kyautata zato ga mutum yanzu mu za mu iya ganin wani ce wani insha Allah mu na kyautata masa zaton kai wani kam ta yi don duk ya wuce mu a irin bin Allah da yake da biyayya ga Allah da son Allah da yawan ibada da kaza da kokari da jajircewa akan gaskiya da faɗan gaskiya da aiki da gaskiya da rashin yaudara da rashin cin amana kai wani ya wuce mu muna kyautata zaton wani da ne wannan muna iya yin haka a duniya bisa cewa kyautata zato amma a lahira ne zai bayyana zahiri eh wani ta ne to shi yasa ma taqiyai suna da martaba ta sama akan mu ne. haƙiƙanin shiga aljanna ba wanda zai shiga aljanna sai mumi la yadkhulu aljannata illa mu'minun annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hal adullukum idza ila shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum abana afshu salama bainakum eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa mutane cewa la tadkhulu aljannata hatta tu'minu shine gaban da nake so la tadkhulu aljannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai fa kun zama masu imani in muna magana kan imani shi kadai to zaka ga matakin da ake takawa mutum ya zama mumini wallahi ba karin mataki bane ba ka kai mutum zai ce kansa mumini ba in haka zai faɗa ai larabawan kauye ba kauye ne ke cewa shi mumini ne qalat al arabu amanna me Allah ya ce musu kullum lam tu'minu walakin qulu aslamna walam ma dukule imanu fi kulubi sun zo suka ce amanna mu mu'mine ne Allah ta a ku dai ku ce aslamna mu musulmai walam ma dukule imanu fi kulubi a yau ba maganan iman mu'mine ba musulmai mu musulmai kowa zai iya cewa ni musulmi ne amma haƙiƙan musulmi a yau idan aka zuwa ta ce mu haƙiƙanin musulmai za mu sha kunya in ba sa a kai ba sai dai wanda Allah ya kiyaye saboda ai annabi sallallahu alaihi ya bayyana suwaye musulmai Almuslimu muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi asalin musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa da kuma sharrin harcinsa yanzu yau wani musulmi ne ya kame harcinsa ya ce ba ruwansa da cin mutuncin wani idan za ka irga in ka samu musulmai ɗari ka ce a tace wanda ba sa magana akan shagon wane ba sa magana akan gidan wane ba sa magana akan mutuncin wane babu hasada babu gaba babu kiyayya babu duk wannan in ka ce ka tace a cikin musulmai sai ka rasa wanda za ka dauko sai da kyar in an samu za a samu kalila to kaga wannan musulmai ma kenan musuluncin ma kenan muna da matsala idan ka bi haƙiƙanin al-islam aka ce al huwa al lillah to ka zo ga martaba ta gaba imani me yasa Allah ya saukar a cikin alqur'ani qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa ma yadkhulu al-imanu fi qulubikum kunna imani bai shiga zuciyarku ba suwaye sun zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba kuma baro garin su suka yi suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba da kai amma tukunna Allah ya fi a'a ku saurara tukunna wanda bai bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ratsa shi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ratsa shi a zuciyarsa ta fito a gabansa ta fito a harcensa yayi furuci da ita kasuwancinsa la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomansa zamantakewan aurensa zamantakewan dukkan mu'amalolinsa a gurin aiki ne a ina in maka ga la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun fito ba tukunna akwai sauran aiki zamantakewa al'adu abu kaza al'adu duk gaba ɗaya an kaurace wa la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai matsala to shi yasa wannan imani tukunna to in an taka imanin har yanzu to sai a yi azumi ai azumi domin Allah a cikin ayin da suke gaban waɗannan ko bayan waɗannan ayoyin Allah ya magana azumi da hukunci-hukuncen azumi da wasu mutane waɗanda Allah subhanahu wata'ala ma ya dakatar da su daga yin azumi duk ga suna a cikin waɗannan ayoyi amma muna so mu fahimci cewa gara basan wannan watan shine martaba da muka samu daga Allah don a samu tashi daga martaba ta imani zuwa martaba ta takawa shine kuti ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani don sai ka yi imani kafin ka kwatanta yin azumi ba yin azumi shine kamewa daga ci da sha ba da sauran duk abin da za su bata azumi ba shi yasa ai Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa al-ta'ab da yawa daga cikin masu azumi ba abin da za su samu na ladan azumi sai yunwa kawai ba su da lada kaga ashe waye a cikin mu yanzu yake tunanin to yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to ta ina ne zan yi azumi in samu lada a gurin Allah ya ajiye allazina saboda ba wanda ita ya azumi sai muni don haka azumi muke yanzu ko ko yaudaran kanmu muke yi idan azuminka yana cike da gulmace-gulmace kame da hankali rubba sa'inin isa lahu min siyamihi illa jiwa wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a azumi kan kai azumi daga safe baka ci ba har magariba ma'ana tun daga kecewan alfijir baka ci abinci ba har har rana ta fadi baka ci ba amma ba lada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yunwa da mutum ya sha annabi sallallahu alaihi wasallam wasu za su tsaya su dare kaga suna sallah su tashi su miƙe su karanta qur'ani su sunkuya su tashi su miƙe su tashi su miƙe amma ba su da lada sai wahala ba su yi bacci ba ba su zauna sun nisu ba ba su je sun yi kasuwancin su ba amma sun yi sallolin amma ba su da lada sai wahala me yasa saboda matsalolin da ake tattare da shi Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ku kai marhala ta takawa idan mutum shigo wata Ramadan aka wulga da wata Ramadan to sai kaga kawai shi da kansa ya canja tun a cikin wata Ramadan ya kamata mutum ya zama ya canja maganganunka sun kare idan kai wata guda ba ka maganganu cikin abubuwa in ba yardar Allah ba kai wata guda a haka ya kamata ka canja aka yi wata guda sai yawan karatun qur'ani aka yi wata guda sai yawan tasbihi aka yi wata guda sai yawan sadaka aka yi yawan akai wata guda sai yawan faɗan alkhairi aka yi wata guda sai karatu sai karantarwa kai ya kamata bayan wannan watan ya kamata mutum ya canja to amma tun a cikin watan tukunna wani ban wani annabiwancin sa a ramadan ya samu dama yake wani shedanar sa a ramadan ya samu dama yake wani sharrin sa a ramadan ya samu dama yake babu maganar alkhairi babu magana to wannan an samu matsala shi yasa zaka ga muna da jarrabawoyi muna da damoyi da yawa a cikin rayuwa saboda rashin lura da ayoyin alqur'ani kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qawlikum la'allakum tattaqun don haka mu dauka wata ramadan da Allah ya faɗa ne za mu yi azumi irin yadda Allah ya ce a yi bisa umarninsa bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu kai martaba ta takawa don kullum a cikin wata ramadan za ka ringa kokari ne ka gani ka kai martaba ta takawa yau da safe har zuwa rana ta bari akan ka zauna kana magana mutane wanda kai bacci in kai bacci kana hutawa ne lokacin da kai bacci ka huta in ka tashi nan gaba kuma za ka yi ibada mai yawa so da babu bacci a jikinka za ka iya wasu abubuwa in ko ba haka ba ka je ka yi aikinka da ya shafe ka kar ka tsaya kana ɓata lokaci in ko ba haka ba ka je ka yi sana'o'inka wanda suka zama na halal ko ka je ka yi wasu abubuwa na taimakon bayin Allah wannan shi ya fi maka alkhairi kana tasbihi kana hailala wasu mutane za su yi su suna amfani ne da wasu lokaci wai don hutawa da samun raha hutawa da samun raha cikin haramun ba hutawa ba ne domin yana kawo maka bala'i ne sannan kuma ta ina za a ga marhalan takawa to haka mu sani cewa wata ramadan yana so ya daga darajar mu ne daga level na imani mana daga mataki na imani zuwa mataki na takawa zuwa mataki na takawa lokacin mu yi kokari mu yi addu'o'i Allah ba mu dacewa mu ga cewa mun yi wannan aikin yadda ya kamata mun yi salloli mun yi azumi mun yi sadakoki mun yi duk abin da za mu yi domin Allah kuma bisa koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta ayyaman ma'dudat wannan kwanaki na Ramadan din kwanakin azumi da Allah ya wajabta muku ayyaman ma'dudat kwanaki ne ku? idan ka auna a cikin shekara sama da kwana ɗari amma sai Allah subhanahu wa ta'ala zai iya kawai kwana ashirin da tara zuwa talatin ne kaɗai za a yi azumi kwana ashirin da tara zuwa talatin ne kaɗai za a yi azumi kuma idan aka yi wannan azumi na kwana eh, na wata guda an samu gara ɓata shekaru da yawa za a samu gara ɓata shekaru da yawa za a gina lahira za a yi duk abin da baka tsammani to ayyaman ma'adudat shi yasa sai Allah ya kirgige ya ya kirga su da wani irin siga na nuna karanci gare su ce ayyaman ma'adudat ya kwanaki ne kididigagu yan kirgaggun kwanaki ba a ce ka wuce su ba iya su ne kawai to Allah subhanahu wata'ala ya sanya waɗannan kwanaki ko kwana 29 ko kwana talatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya ce wata shine kwana goma da kwana goma yace inna ummatun ummiyun au kama kala sallallahu alaihi wasallam mu mutane ne ummi ummiyai waɗanda ba sa rubutu ba sa karatu la nuhasib ba ma hisabi ba ma lissafi ba ma komai zaka sai kwatanta abun a fili dalla dalla sai ce wata shine haka ma'ana kwana goma ya sake haka kwana goma a na ukun sai dunkule yatsa daya sai ya haka tara ma'ana shine kwana ashirin da tara shine wata shine ayyaman ma'dudat amma annabi sallallahu alaihi ya ce fa in humma alaikum amma idan aka kwana ashirin da tara sai ba ku ga wata ba ko don hazo gumma alaikum kenan in akwai riyan riyan in akwai hazo ko akwai hadiri ko akwai gajimare ko wani abu makamancin haka ya hana a ga wata to a nan sai a yi kwana 29 mana in aka yi kwana 29 kawai wata ai idan ba a ga wata ba sai a yi kwana 30 shine fa in humma alaikum shine ayyaman ma'dudat din gaba ɗaya kwana 29 ne ma'ana al'asulu kwana 29 ne idan aka samu dalili ne yake zama talatin kafin an samu dalili kwana talatin kaga shi ayyaman ne ma'aduda to Allah subhanahu wata'ala ya kididdige kwanaki ramadan kawai ayyaman ma'aduda kwana kwanaki kididdigaguwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su a sunnarsa su ne kwana 29 in kuma dalili yayi ba a ga wata ba bayan an yi azumi 29 to shikenan sai a cika azumi talatin bayan talatin kuma shikenan kawai sai idi an shiga ɗaya ga shawwal kenan Allah subhanahu wata'ala ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wanda ya kasance a cikin ku mariban ba shi da lafiya aw ala safarin ko ya kasance a bisa tafiya to fa'idatun min ayyamin ukhra to sai ya kirga wasu kwanaki daban wannan akwai bayanai akan waye mari da ana samun rudani mutane sukan yi tambayoyi cewa wane su ya rasu za su biya masa azumi wane ya yi rashin lafiya ko kuma wane dama mara lafiya ne wani irin nau'in rashin lafiya ne kuma sannan yaya abun yake saboda haka wannan za a yi bayani insha Allah ta'ala gurgurdan da malamai suka bayyana sannan au ala safarin shi ma matafi da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ruksa sauki cewa su ya sha azumi kwanakin tafiyarsa da kuma wanda zai sha azumi kwanakin rashin lafiyarsa sannan ya biya ayyamin ukar a wasu kwanaki daban wanda ba na ramadan ba duk wannan Allah subhanahu wataala ya musu sauki akwai yan karin bayani insha Allah ta'ala wadda a yanzu lokaci ya riga ya kawo kai don ka insha Allah ta'ala lokaci na gaba za mu shiga wannan aya da dukkan waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yi magana a kansu da kuma ɗauke musu azumi waɗanda an ɗauke musu azumi dindindin daga lokacin da yanayin sai kai ga haka har su bar duniya Allah ya yafe musu yin azumi akwai irin waɗannan kamar yadda sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam tabbatar ko wanda ciyarwa za su yi akwai waɗanda a za su sha azumi ne na wani lokaci kuma su biya bayan azumi akwai duk yanayi wannan bayanan insha Allah ta'ala in muna raye za mu ci gaba daga gurin muna fata Allah subhanahu wata'ala ya samu dace wallahu ta'ala alam a insha Allah ta'ala za mu dakata anan muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana dauki a wannan bala'i da ake ciki Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan bala'i na annoba da ta shigo kuma muna ƙara tunatarwa Allah subhanahu wataala ya sa wannan tunatarwa ya isa a yi amfani da ruwan zamzam ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya jarrabe su da wannan ciwo musamman Saudi Arabian gamman in za ta yi producing more and more zamzam sannan kuma a yi amfani da shi wajen isar da shi ga har ƙasashe na ƙetare daga saudiya insha Allah ta'ala zai amfana saboda an ce an kasa gane magani ana ta mutuwa to ga magani na wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa a yi a gani da izinin Allah za a ga ikon Allah Allah subhanahu wataala hannunsa waraka take Allah ya samu gani so muna fatan Allah ya kawo mana sauki gwamnatocinmu Allah ya taimake su akan ayyukan alkhairi Ah, yadda suke ta kokari akan wannan al'amari muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki Allah kuma subhanahu wataala ya taimake mu masu amfani da wannan dama kuma cutar da bayin Allah Allah ta su gane in ba masu ganewa ne Allah ya mana maganin su masu amfani da wannan dama su ci dukiyar haram Allah ta su gane ko su yi amfani da wannan dama su kwashi wata dukiya wacce ake so a yi amfani da ita wajen taimakawa marasa lafiya ko taimakawa talakawa duk wanda yake da tunanin kwashe wata dukiya Allah ya sa ya gane in ba mai ganewa ne Allah ya dirkake shi ya kawar da shi kuma ya hana shi amfanuwa da wannan dukiya inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya dauke mana wannan bala'i Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu musamman ga wannan jiha ta mu ta Gombe da sauran garuruwan musulmai shugabannin mu a wannan jiha ta mu ta Gombe Allah ya taimake mu ya taimake su Allah ya tabbatar da mu a daidai Allah ya hada mu da dukkan alkhairan wannan wata na Ramadan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت الله غفرت وإياي مدكاك نمو يشري يدمو لذوريا مدئيا لمو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك